Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa. Revenue sources be identified in to compensate Shugabar hukumar lamuni ta duniya IMF Christine Lagarde ta gana da shugaba Buhari inda ta ce ba sai Najeriya ta ciwo ba shi ba za ta iya raya arzikinta ta faɗaɗa hanyoyin kuɗin shiga don cike gibin faɗuwar farashin gangar mai. EFCC ta yi on gaba da nanun daman shugaba Buhari wato Janar Lawal Jafaru Isa da hakan ke nuna ba 'yan mowa ko bora yaƙi da cin hanci. Tsohon jami'in raya birnin Kaduna da Tijo Nyako Adamu na karfafa karfin addu'a. Mutum ya jefa ƙuri'a a'a ba jefa ƙuri'a shine ba zaɓe ne na Allah mafi yawanci mutane sukan jahilci roƙon Allah. Allah sai ga mutum ya rike lasfika yana cewa Allah ya mana kaza kaza ana cewa amin ba a yin roƙon Allah a ɗaga murya Allah ya ce in za ku roƙe ni ku ƙanƙantar da kai kada ku roƙe ni tamkar kurma kada ku roƙe ni tamkar bebe ku ƙanƙantar da kai ku roƙe ni. Hukumar zaɓe ta tura fiye da jami'ai dubu biyu don kammala zaɓen gwamnan jihar Bayelsa sojoji da 'yan sanda ma sun ɗau mataki mai tsauri. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Zauren ya bar Baucin Yakuba ya sauka babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu Hikaya ke jagorantar wata sabuwar tattaunawa kan matakan da ake ɗaukawa na samar da zaman lafiya ta wajen ƙwato kuɗaɗen jama'a da aka ware don tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan inganta rayuwa a baya don rage kunci wanda kan kawo saurin fishi. kar dai in cika ku da surutu ga nasirin to a jama'a assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan zaure na mu tattauna wanda yake taɓo lamura na yau da kullum musamman ma waɗanda suka shafi zaman lafiya da raya tattalin arziki a najeriya nijar da sauran ƙasashe da suke sauraron mu wannan zaure wannan karo ina tare da masani na tattalin arziki da ƙididdiga da harkoki na raye ƙasa malam abubakar ali malam abubakar ali barka da shigowa zauren na ah, sai kuma ɗan jarida sani tahir wanda yake aiki da kafar watsa labarai ta gidan talabijin ɗin mai zaman kansa ait ah, sai malam bashir baba wanda an saba jinsa mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum kuma mai fafutukar yaƙi da masu zarmiya ko kuma waɗanda ake samu da laifin cin hanci da rashawa ah, man bashir baba barka da isowa yau wato wato a wannan zaure na wannan karo insha Allahu za mu taɓo batun mutane ne da ake ta kamawa ah, waɗanda ake zargi daga hukumar cin hanci da ko kuma hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa efcc da laifin cewa sun amshi makudan kuɗaɗe a zamanin gwamnatin da ta shuɗe musamman ma daga ofishin tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaro kanar samba da suki wanda shi ma halin yanzu yake adane a hannun 'yan sandan asiri wato dss ah, Malam Abubakar Ali wani sharhi za ka yi kan mutanen nan da ake kamawa shin wannan ita ce hanya ta ah, zan iya cewa farfado da Najeriya musamman ma an ce kudaden nan ya kamata da an yi amfani da su ne wajen siyo makamai don yaƙi da 'yan ta'adda da ke kashe mutane musamman ma arewa maso gabas a na kwarai dama ai in ba an yi irin wannan kamun ba ne mutane kuma suka maido da irin watandan da suka yi da dukiyan jama'ar najeriya to ai canjin ma da aka yi na shugabancin to za a ce ba ta yi tasiri ba domin na farko shi shugaba buhari 'yan najeriya an zaɓe shi ne kan dama mai gaskiya ne kuma idan ya zo ya zama shugaban ƙasa zai yaƙi abin da ake ce mata cin hanci da rasha wanda ni yanzu nake cewa na ɓata mata suna ne a sata ake zungurun sata ake a najeriya saboda haka wannan hanyar ita ce hanyar da za a bi da za samu a farfado da tattalin arzikin ƙasan ma yawwa to yanzu za mu koma wajen sani tahir sani a matsayinka na ɗan jarida ya kake ganin tasirin rashin amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen yaƙi da boko haram wanda da ina jin an sayi makamai da waɗannan kuɗaɗen ba mamaki da asarar rayuka da aka yi ta yi da abun bai kai har haka ba to ba nasiru kusan na sai cikin yan jaridu da suke zuwa wa'annan kotuna don sauraron wa'annan kararraki da aka yi kuma ana tuhumar su ne da yi wa rubda ciki wannan kuɗi na makamai domin a yi kokarin a yaƙi da ta'addanci wanda ke ya gallabi <coughs> a arewa masa gabashin najeriya wanda ni kaina daga nan na fito na farko na san abin da yake faruwa tun daga jihar bauchi har ya zuwa taraba ko kuma har ya zuwa mubi ko kuma har ya zuwa gambarin gala idan ban da dan uwa a wurin ina da labarin abin da yake faruwa baya ga abin da na gani a idona amma ma nasiru abin da zai bani mamaki yayin da mutane suke rubuta su cikan wannan kuɗi ko ake bushasha ko ake bikin bikin ajo ma kuɗin a lokacin fa duk wanda aka ce dama an ce na kamfen ne wani kafansa uku ne zai lallaba ya zo kamfen saboda ya tabbatar shugaban kasa ya karbi kuɗin kuma zai masa aiki na biyu akwai wanda sukan faɗi a wajen kamfen amma su ce maza maza likita ya kokari ya ba su ya ɗora musu wani wani abu tafi da gidanka mm. don a gan su lafiyar su lau to wani abin mamaki da takaici kuma abin dariya sai ya kasance daga wanda za kawo shi a keke an turo shi sai wanda zai mararece a kotu yana gwada alkali cewa baya da lafiya a bashi beki mm, kana maganar waɗanda ake ganin su a babbar kotun a kan nake magana eh wato kuma duk na so in dawo ne in sake hada shi da wannan abin da ke faruwa a arewa maso <clears throat> gabashin Najeriya. Amma sani karka nisa ba ga yawanci rashin lafiya kan jawo irin wannan dama mutanen kamar ba su da cikakkiyar lafiya. Ah, to ma Nasiru a lokacin da baka da lafiya an ba kuɗin ka karba. baka ce baka lafiya ba sai yayin da aka zo aka ce ana tuhuman ka tuhuma fa aka ce ake yi ana zargin ka ne idan kana da gaskiya faɗa ka fita in baka da shi to kuma ka ka fushin hukuma to dan me zaka ce baka lafiya malam bashir baba a kusan zan ce dama ka sha yin bayanai da dama na nuna kin cin hanci da rashawa da ake a najeriya shin kai kana ga wannan hanya kamar yadda shi bakar ali kawo abun a harkokin ilimi na tattalin arziki yawan kama mutanen nan da ake yi a lokaci guda shi zai iya magance wannan al'amari to malam nasiru dukiyar nan da aka wawure shin in ba a karɓo ta ba ya ake so a yi a basu da ita kaga ba zai yiwu bai kuma barin mutanen da na irin waɗannan kuɗaɗe babban haɗari ne ga ita kanta gwamnati da kuma shi kansa janar shugaban ƙasa muhammad buhari da yake yaki da wannan ta'annati da mutanen nan suka tafka saboda haka gaba, zai yiwu a ce ah, to idan ka ce eh, mutanen nan watakila a tausaya musu ko wane ne wane ne an ba su beli waye mutu waye tashi kamar da waɗansu suke faɗa to sai su kawo shawara ya suke so a yi shi kenan a bar su su je gafiya tsire da na bakin ki haka kuma waɗanda kuke magana yanzu kai da malam sani na ji kuna magana su ana kawo su a eh, kekunan guragu in ma da gaske ne in ma ba da gaske bane mu sai mu ce alamai da goko masaki abin da zamu ce kenan mana tunda yake duwan kamar da sani ya faɗa lokacin da suke karɓar kuɗaɗen nan lafiyar su garo amma yau da rana ta ɓaci aka gurfanar da su ba su da lafiya sai su hau kan keken guragu to ko ma yaya ne mu sai mu ce alamai da koko masaki wala mhm. abubakar ali ah, za ka duba mana shin kana ganin yadda na je ana faɗa shi dama ofishin mai ba da shawari kan harkokin tsaro ofishi ne wanda ba tsaron kawai ba ne ma yake hada harkoki na kuɗi kuma watakila kuɗaɗen ba sai lalle an rubuta ko an ƙayyade nawa za a kashe ba wasu na cewa fa ba lalle kuɗin nan na sayin makamai ba ne kawai an sa ne cewa na sayin makamai a fahimtar ka game da irin tsarin mulkin najeriya da kasafin kuɗi shin kayya ka ɗauki lamarin wanne ne mai gaskiya wato na farko lalacin harkan tafiyar da gwamnati da aka samu shi ya samu halin da muke ciki na farko wannan ofis ɗin ofis ɗin mai ba da shawara ne fa idan ka duba tsarin kundin tsarin mulkin najeriya da kuma na kudi ba da ikon da zai kashe wannan irin kudaden da ya kashe don dai an samu gwamnati ne ya riga ya lalace wannan shugabancin na wannan lokacin ba san ma abin da suke yi ba har wannan ofis din ya zo ya fara sayan abubuwa ya fara ba da kuɗaɗe da sauransu ba abin da ya haɗa wannan ofis din a hukumance ko na hargayen kuɗi ne ko na tsarin ƙasan ma advisor aka ce shawara mai bada shawara ne saboda haka gurgu eh, saboda gurgucewa wannan yadda aka tafiyar da gwamnati to shine ni inda ma nake so na mai da hankali na yanzu shine mu duba ya za yi a gyara harkan tafiyar da gwamnati ne yadda abubuwan da aka san gwamnati da ita ko da bera ne gobe aka sa ya zai shiga shugabanci ba zai saci kuɗin da ake sata ba wato shine institutional framework dole a gyara akwai hanyar da za yi ga mai gudanar da kuɗi ga sai an yi kasafi sai an ba da wasu an bi dokoki kafin kobo ya fita ai sauran kasashen ma ba wai shugabannin ba sa so su yi sata ba ne a'a tsarin nasu ne ba zai barka ka yi sata ba ko kai ne bera kamar yadda na faɗa to gyaran da ya kamata yanzu a yi amma ba tare da ba wayannan sai sun amayar da wannan eh, eh, batakalan da suka yi da kuma lalle sun sha ɗauri kuma an ɓata musu suna mutane da kansu kuma ya kamata mu fara kyaman fa barawo shi barawo fa da can baka aure a gidan barawo baka ba barawo aure baka da harkar dabara me ne ya canja mu yan najeriya da kanmu yanzu wai duk wanda yake da kuɗi ko yaye inda yana da kuɗi kowa shike na sai bi lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shehin malami kan fannin ilimi Farfesa Thomas Adeyanju da ke garin Kaduna. da kuma da babban ɗan jarida shugaban kafar labarai ta Sawaba Alhaji Mahmud Babu Ahmad. Ga Profesa Adeyanju. Assalamu alaikum jama'a. Suna da Profesa Thomas Adeyanju ina muku wannan magana ne daga Kaduna. Ya kamata kila mu gargaɗi juna ga abubuwan da muke ganin sun kamata a tuna da su. Na farko dai manyan manyanmu Allah ne fa ya zaɓe su. Madawacin sarki shi ya san waɗanda suka dace a zaɓa. An zaɓe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a. su lura fa cewa an danka musu ne domin su gyara mana wannan babban ƙasa. Kada a ɗauka cewa za a yi yadda aka so, a'a, za a yi yadda Allah Ubangiji ya nufa, kuma za a samu halin biyan bukata mutane. Kuma fa a wani lokacin da kowannen mu zai ba da wato lissafin abubuwan da ya yi. tuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta sami bunƙasa ko cin gaba ba sai dai mun haɗa kai mun taimaka inda muka zaɓa mun bi dai yadda doka ta yi domin mu sami zaman lafiya musamman domin ba zaman lafiya ba cin gaba ba wani kabilanci ko daga wannan state nake ko ko daga wannan addini nake sai mun haɗa kai kana mu ci gaba wayanda suka so su ɓata mana wannan ƙasa ta wani sashen wannan ƙasa tamu su ma kansu Allah sa su daina halin ta'adda. Muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta. Akwai matsaloli da suke ci mana tuwa ƙwarya a wannan ƙasa. Na ambaci zaman lafiya. Za su samu kila da yadda Allah da taimako mu samu mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a can arewa gabashin Najeriya. wayanda ake kira boko haram don allah a samu gwamnati ta yi iyakacin kokari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi ba za mu samu cin gaba ba in dai wayannan na ci mana tuwa kwarya da tashin hankali mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakin su da abubuwan da suke yi za mu so kuma mu roƙi gwamnati akwai waɗansu fannoni da suke damu musamman ga mu ƙasa mai mai amma duk da haka sai kaga ana wani dogon jerin gwano ana cewa wai su ya fito daga wata ƙasa daban abin daban kunya gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta petro na uku ko na hudun da zan ce akwai matasa da yawa da ba su da aiki sun gama university nasu jami'a tasu amma ga sunan ba aiki gwamnati ta yi ƙoƙari ta samun masamari samari matasa aiki shi domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba na hudu ko na biyar sai ka ga malaman makaranta musamman ma wayanda sai koyarwa primary an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba ko kwan an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani ba ne dan tsugur ne sai ka ga wai ce an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni to idan muna son cin gaba fa ilimi yana cikin na farko da za a tanada eh, manyan mu don Allah da annabi a taimaka mana a mana gwamnati da tsoron Allah sai mu bi su da addu'a da kuma dai bin doka yadda ya kamata to eh, gaggadin nawa kenan a huta lafiya shi ma Alhaji Mamun Babu Ahmad cewa yi a hankaltu a yaɗa zaman lafiya don a samu ci gaba To assalamu alaikum 'yan uwana 'yan Najeriya barkanmu da shiga wata sabuwar shekara. To kamar yadda kuka sani ne ko kuma yadda aka saba. Kowace sabuwar shekara a Najeriya takan zo da matsaloli iri daban-daban. Wasu an gaje su ne daga waccan shekarar da ta shuɗe, su zo kuma su yi kaka gida a shekarar da ake ciki. sannan idan ma shekarar ta wanye kuma waɗannan matsalolin ba za su tafi ba kuma ba za a iya gano hanyoyin magance su ba to kamar sauran shekarun wanda ma shekara ta dubu biyu da goma sha shida ita ma akwai alamun cewa akwai matsalolin da aka gada a baya wadda suka yi zaman dirshanshan a wannan lokacin kuma ake ƙoƙarin a kawar da su. waɗannan matsalolin kuwa waɗanda aka rigaya aka san su ne kamar matsalolin rashin kwanciyar hankali da zaman lumana wanda harkokin siyasa ke haddasawa da kuma tashin tashina wanda batun kabilanci da addini ke haddasawa da kuma matsalolin da ake fuskanta dangane da harkokin tattalin arziki To alhamdulillahi an samu sabuwar gwamnati wacce ta san abin da take yi take kuma da alkibla take kuma tsara hanyoyin da za ta bi ta magance waɗannan matsaloli. Waɗannan matsaloli ba lokaci guda suka faru ba kuma ba zai yi farar da garaje a ce an kawar da su ba. Amma abin da ya sa a waɗancan lokutan baya aka kasa kawar da su. shine saboda lusaranci shugabanni da kuma rashin sadin makama da iya kamun ludayi wajen gudanar da al'amura. A yanzu wannan gwamnatin ta ɗauki matakan ganin cewa an kawo ƙarshen ta'addanci wanda ya fi damun jama'a. Kuma alhamdulillahi ana samun gagaruman nasara dangane da haka. sa'annan kuma baicin kokarin da gwamnatin tarayya take yi na ganin cewa an yi maganin ta'addanci gwamnatocin jihohi musamman a nan arewa su ma sun tashi haikan wajen magance matsalolin ta'addanci da rashin kwanciyar hankali wannan kuwa shine na satan shanu alal misali a nan dajin mm, birnin gwari dogon daji an shiga ciki an je an kakka barayi shanun nan da suka yi kaka gida a waɗannan dazuzzuka a katsina ma a dajin rugu an yi haka an shiga an kamo har ma an ce akwai waɗansu masu unguwanni mahukunta wanda suke da hannu a wannan duk an bi an mai su a can jihar kano dajin falgora ma an yi haka saboda haka nan wannan muhimmin al'amari ne wanda ya damu manoma da kuma makiyaya shegantaka da shaɗanan ɓarayin shanu har mata kai fulani ba su iya zama a cikin jaji su kiwon shanu su sai kaga an shigo da shanu cikin gari har bakin tsakiyar kasuwan garin ana kiwon shanu a cikin gari inda ba ciyawa ba wani abin da za su ci domin su fulani sun fi gwammacewa su shigo cikin gari su kiwon shanunsu ko su bar shanunsu a nan maimakon su bari a daji ana sassace musu yanzu ana iya cewa tubarkalla rikicin addini tsakanin musulmi da kirista da aka saba gani a nan arewacin ƙasar nan ya ragu kwarai kwarai kwarai da gaske dalili kuwa shine mutane hankalinsu ya dawo jikinsu idanunsu sun bude sun kuma yi la'akari da cewa wannan abin da suka yi sakanci ne wawanci ne kuma babu inda ya kai su maimakon ma hakan ya taimake su kamar yadda su suka ɗauka sai suka gama cewa koma baya ne alal misali a nan kaduna inda ake cuɗe tsakanin musulmi da kirista ana zama mutunci da lumana da kwanciyar hankali sai ga shi an raba kaduna gida biyu bangare ɗaya na musulmi kacokan bangare ɗaya kuma na kirista su kutum wannan ya jawo matsala na zamantakewa da cuɗanya da kuma hulɗa iri daban-daban wanda ya ƙuntata ma waɗansu ya kuma ƙara jefa wasu kuma cikin ƙanyin wahala. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anishuwa da kwanciyar hankali da lumana.